To a irin abubuwa da ke faruwa shine tattaunawa da ainihin wato kungiyar ta ECOWAS take yi a kan yaƙi da cutar Ebola da kuma hana wannan cutar yaduwa a kasashen yammacin Afirka da ma nahiyar Afirka gabaki ɗaya. To ina jin an samu halartar shagabanni da su ya kai bakwai a wurin wannan taro kama daga shugabar Mali, Togo, Benin, Niger, burkina wato cote d'ivoire da shugaban kasar ghana sauran kuma shugabannin sun samu wakiltar jami'an nasu su to ina jin a zaman da aka yi a yau wanda ake kyauta zaton gobe ma a zauna wanda za a tattauna a kan zancen burkina faso amma zaman ta yau ne ta fi mai da hankali ne a kan tattaunawa kan cutar ebola wanda aka baiwa ainihin kasashe da wannan abin ya fi shafa guda uku a nan yammacin afirka dama suka kawo wato jawabansu da irin hali da ake ciki a kasashensu shi ko wanda ya fara wakiltar shugaban kasar liberia ya ce sun fara samun saukin wato yaduwar wannan cutar a kashi da dama to amma zai ce wato ba a cimma nasara kwata-kwata ba ya ce suna kokari yadda za su yi su tabbatar da ganin cewa babu mutum ɗaya da ke dauke da wannan cutar a ƙasar liberia ya ce duk da irin wato raguwa da aka samu yanzu akan iyakokinsu musamman iyakokinsu da saliyon da ainihin gini ana samun mutane suna shigowa da ake ganin cewa su ne za su iya bari wannan abin kuma ya ya kara tashi a can kasar tasu wanda yake wakilci kasar saliyo shi kuma ya kawo irin kalubaloli da suka fahimci suka wuskanci tun farkon barkewa wannan cutar a ranar 24 ga watan mayu na wannan shekara ya nuna cewa akwai wato matsaloli wanda yake aka sa siyasa har ana cewa gwamnati ce ta kirkiro da wannan cutar don ta rage yawan 'yan amayyanta to wannan abun ya sa mutane da yawa sun kyamaci wannan kuma yunkuri da gwamnati take yi wanda ya sa mutane ba su baiwa ainihi gwamnati ya haɗin kai akan wannan lamarin ba idan ko kaje je kasar gini su kuma sun kawo irin haloli da suke ciki wanda daga karshe dai suke nuna cewa duk da irin taimako da gudunmawa da suka samu daga kasashen duniya amma har yau dai suna da buƙatar a taimaka musu har su ma su ga sun tabbatar da ganin babu mutum ɗaya a can ƙasar ta gini wadda ke ɗauke da wannan cutar. Baba Yakubu. ana sa ran cewa wato gobe idan an ci gaba da zamar zamar za ta tattauna ne akan irin hali da ake ciki a can kasar burkina faso dangane da batun gudumawa da kasar gini ta magana a kai me suke cewa ganin gudumawa da ake samu tsakanin kasashen afirka kusan babu labari kamar kusan ba sa taimakawa juna kuma matakai da aka ɗauka kasashen afirka sun fi hana 'yan uwansu eh, sauran kasashe da ke fama da wannan cuta mutane daga waɗannan kasashe tafiya ko balaguro zuwa kasashensu. E eh, to wannan shine dama abin da su ainihin kasashen da wannan abin ya fi shafa da aka ba su dama suka yi jawabai suka nuna damuwansu a kai. Sun nuna musamman wanda ya wakilci ainihin ƙasar Saliyo ya nuna cewa da farko su ma sun yi tunanin ɗora haramci a kan shigowa ƙasarsu to amma sai suka fahimci yadda ake ƙoƙarin kawo hulɗa mai kyau tsakanin ƙasashe na yammacin afirka da nahiyar afirka gabaki ɗaya to amma kuwa sai abin su ya juya wato ba a ba su dama suna yin haka kuma ya wannan abu ya sa wasu ma Eh, suna satan hanya ne suna shigowa a wasu bangare wato hanyoyi ko kuma barayin hanya zuwa can kasar tasu. Mm. Shisa wannan babban abin damuwa ne da ainihin kasashen suka nuna. Haɗa kanmu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage za mu yi nasara kan mun dage sarkar bauta da mun shirge mu shin ma yanzu mu daddage dan tsammu gama wasu sun toge. wasu sun tatta da ƙayan baya sun juya wai haɗa kai baya an ce su fito sun bubbuya sun kafi kowa jayayya ku fito fili ai gogayya ra'ayin kirki mai rinjaya sun ce ba sa goyon baya